projet, ils disent let's go, allons-y, on essaye. Si ça tombe, ça tombe. Si ça marche. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare yau talata talatin ga watan Yulin 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da ministan labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris Milagi. a game da matakan da gwamnati take ɗauka don sauƙaƙawa 'yan Najeriya halin kuncin da suke fama da shi a ƙasar. Wanda akan wannan ne zamu mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar a yau ita ce menene ra'ayinku a game da wannan zanga-zangar sannan wani irin tasiri kuke ganin zanga-zangar za ta yi? Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin Allah ɗaya wanda Ramatu Garba za ta gabatar inda yau shirin zai yi nazari akan mahimmancin gwajin DNA. sannan kamar yadda aka ji daga nan za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar a yau ita ce menene ra'ayinku a game da wannan zanga-zangar sannan wani irin tasiri kuke ganin za ta yi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari ɗaya sifili biyu sifili tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma dai yanzu za mu fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Mukaddashin hukumar tsaron farin kaya ta Amurka da aka ɗora lakin kula da lafiyar manyan ƙasar ya kwatanta yunkurin halaka tsohon shugaban ƙasar da aka yi a tsakiyar watan nan a matsayin kurakuran da aka tafka a matakai daban-daban inda ya ƙara da cewa lamarin abun kunya ne. Ronald ro ya bayyana hakan ne yayin da ya bayyana a gaban Majalisar Dokokin Amurka a yau Talata, inda alkawarin samar da sauye-sauye ba tare da ɓata lokaci ba. a wani mataki na gyara kuskuren da aka yi a fannin sadarwa wanda hakan ya ba wani matashi mai shekaru ashirin damar hawa wani gini wato wani rufin wani gini ya yi harbi yayin gangamin yakin neman zaɓe a yammacin jihar pennsylvania har ya kashe mutum guda ya kuma raunata tsohon shugaba donald trump As a career law enforcement officer and a 25 year veteran with the Secret Service, ro ya ce a matsayin na da daɗan jami'in tsaro da ya kwashe shekaru 25 yana aiki da hukumar tsaron farin kaya babu wani uzuri da zan iya bayarwa kan dalilin da ya sa ba a tsare saman rufin wannan gini ba. Ronald ro wanda ya karbi ragamar tafiyar da hukumar bayan da tsohuwar darakta Kimberly Chidil ta yi murabus. Ya kara da cewa binciken da hukumar ta gudanar ya nuna cewa kamata ya yi a ce an saka gwanayen harbi a saman rufin ginin da ɗan bindigar ya hau ya kai hari. isra'ila ta kai hari a beirut babban birnin lebanon a yau talata inda ta kaikaici kwamandan da ake zargi da kitsa harin roka da ya halaka wasu matasa sha biyu da ke wasan kwallon kafa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin daukan gagarumar fansa akan mayakan hezbollah saboda harin rokar na ranar asabar da aka kai a yankin tuddan golan da ke karkashin ikon isra'ilar ita dai hezbollah ta musanta hannu a harin amurka ta yi kira da akai zuciya nesa gudun kada rikicin ya kara yaduwa a yankin da tuni ke fama da rikicin isra'ila da hamas we certainly don't believe kakaki a fadar white house john kirby kenan yake cewa duk da irin munin harin da aka kai tuddan a karshen makon akwai buƙatar a yi taka tsantsan don kada yakin ya yadu a yankin sakataren tsaron amurka lloyd austin shi ma ya nuna damuwa kan yiwuwar yakin ya kara fantsama a yankin yan adawa a venezuela sun ce suna da hujjar da za ta nuna cewa dan takararsu edmundo gonzales ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar lahadi ba shugaba nicolas madura ba kalaman bangaren na 'yan adawa na zuwa ne yayin da aka yi ake ci gaba da zanga-zangar adawa da nasarar da hukumar zaɓe ta ce madura ya samu gonzales da shugabar 'yan adawa maria corina sun ce sun samu kashi 70 na takaddun da aka shigar da sakamakon zaben wanda ya nuna gonzales ne yi nasara da ƙuri'u sama da miliyan shida yayin da madura ya samu miliyan biyu bangaren na 'yan adawa ya fitar da wannan matsaya ce sawa'i bayan da hukumar zaben kasar ta venezuela ta sanar da madura a matsayin wanda ya lashe zaben da kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa yayin da gonzales ya samu kashi 44 wata zaizayar kasa da ta auku sanadiyar mamakon ruwan sama a india ta yi sanadin mutuwar mutum akalla 93 ana kuma fargabar ta binne ɗaruruwan mutane a cewar jami'an kasar kudancin yankin gabar tekun kerala ya fuskanci saukar ruwan sama da dama lamarin da ya kai ga wata muhimmiyar gada a gundumar da ake kira waya na ta karye abin da ya kara haifar da cikas a kokarin da ake yi na ceto waɗanda ibtila'in ya ritsa da su a cewar kamfanonin wato kafofin yada labaran ƙasar. Authorities are using helicopters to help with rescue efforts. They have yet to determine the full Wakilin AFP ya ce hukumomi a yankin na amfani da jirage masu saukar ungul wajen taimakawa a ayyukan ceto da ake yi amma har yanzu ba a san adadin mutanen da kasar ta rufe ba. Inda dai kan fuskanci matsalar ambaliyar ruwa da zaizayar kasa a tsakanin watannin Yuni da Satumba sanadiyar mamakon ruwan sama da ake yawan yi a sassan kasar. australia za ta samar da wata doka wacce za ta rika tilasta wa kamfanoni masu zaman kansu suna bayyana kudaden da suke biyan miyagun da ke kutse a yanar gizo a matsayin kudin fansa cikin shekarar da ta gabata matsalar kutse ta yanar gizo ta yi kamari a fannin kamfanin sadarwar kasar asibitoci wato masu zaman kansu da sauran cibiyoyin hada-hadar kudade a kasar ta australia kuma hukumomi a kasar sun yi amannar kamfanonin kan biya masu kutsen kudaden fansa idan aka yi kutse a rumbunan adana bayanai ko kwamfutoci amma kamfanonin ba sa sanar da hukumomi jami'ai sun ce cikin makonni masu zuwa za a yi kokarin samar da wannan doka. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya inda matasa suka ƙosa sai sun fito sun yi zanga-zanga don nuna wa gwamnati rashin jin daɗinsu a game da yadda al'amura suke ta taɓarɓarewa a ƙasar wanda ya jefa al'umma cikin halin ha'ula'i. a ci gaba da tattaunawar shi da abokin aikin musarfilu hashin gumel ministan labarun najeriya alhaji muhammad idris ya ce duk matakan da gwamnati ke daukawa na ganin talaka ya samu sauki ne abin da gwamnati ke son ta ce shine duk wani abu da za a yi a tabbatar da in ma dai an biya kuɗin man nan mutane sun jira da nan to a yi amfani da kuɗin nan da aka samu domin mutane musamman talakawa su samu sauƙin wannan al'amari da masu ƙaramin ƙarfi. To me gina kawai a ce an ɗauki kuɗin arzikin mutane na ƙasa baki da ana ba kawai tsararrun mutane suna amfani da shi. Gaba Bola Ahmed Tinubu ya ce ba zai da wannan ba kuma ya umarni ministan kuɗi ya tabbatar da duk wani abin da za a yi duk wani shiri da aka samu hannu shi minista ya samu wannan abin al'amari hannu dan a samu a biya mutane su samu saukin wannan arziki da ake ciki. To mai girman minista a yunkurin dawo ko kuma samar da ta sauki ga man fetur a Najeriya akwai kamfani da babban dan kasuwan Aliko Dangote ya kafa a matatan mai a Legas wanda ake tunanin zai kawo sauki me yasa gwamnati ba ta bashi man da ya kamata ya amfani da shi da 'yan najeriya ya samu sauki a'a ba ba a bashi bane ba a kai nan bane abin da ke faruwa shine yanzu haka wani sabon shiri ma da aka fito da shi a gaba bola ahmed tinubu ya ce maimakon a je a nemo dala shi gote ko kuma duk wani mai matatan mai in ma akwai shi ko kananan masu irin kananan kananan refinery din nan maimakon su dauki kudaden nan suna zuwa suna canji suna rasa kudade kuma ana samun karancin shi kudin shiga wato kamar shi foreign exchange din nan kenan ya kamata yanzu a rika saida masa danyen man nan da kudin naira a saida mashi da naira shi kuma in zai saida mu in Najeriya ya saida da naira kaga an samu saukin al'amari ta wannan bangare amma mutane suna cin wani ah, labarai cewa wai ba a bayan bayan shi ba haka bane gwamnati tana goyon bashi sun samu sa'in sa tsakanin su da wato hukumar da ke kula da wannan bangare nasu ba gwamnati ba ce ta inda za su yi wannan kuma akan samu irin wannan sabani a bangaren kiwon lafiya bangaren ilimi bangaren koma menene na gwamnati akwai hukuma da takan lura da shi amma ba sabanin da ba za a iya wato warwarewa bane to za a iya cewa yanzu an warware sabanin kenan eh kware kuwa mu muna sa ran cewa in Allah ya yarda wannan sabani in Allah yarda za a za a warware shi gaba daya To idan muka koma ga batun zanga-zanga mun ga yadda aka girka jami'an tsaro ko sojoji a babban titin shiga Abuja. Hakan yana nufin cewa gwamnati ta yi amfani da karfi don murƙushe faruwar wannan zanga-zanga? A'a, ai ka san shi zanga-zanga akwai doka ma da ta ce ma na demokradiyya cewa da zanga-zanga yana cikin shika-shikan ita kanta demokradiyya abun tsoro shine mun riga mun fahimci cewa akwai mutane bata gari wanda suke son su yi amfani da wannan zanga-zanga domin a kawo tashin hankali a ƙasa bai yiwuwa gwamnati kawai ta zo ta rike hannunta kawai ta bar wasu mutane yan tsiraru su zo su bata masu masana'antu ko a fasa mutane shago ko kana wucewa da mota a fasa ko kuma a je gidanka ba a tadda ta a fara jehe-jehe ko fashe-fashe ka ga gwamnati ba za ta yi da wannan ba shi yasa aka ga irin wannan ana wannan shirya amma ita gwamnati ai ai demokradiya ake yi shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ai shi ma dan demokradiya ne shi ma ka tuna can baya shi ma ya wannan zanga-zanga din amma zanga-zanga abin da ake son a yi shi ne na lumana ba zanga-zanga wanda zai kawo batanci ya kawo asara ya ja mutane tashin hankali ba ba irin shi ake so ba Ministan labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris mai lagi kenan a tattaunawar shi da Sarfilu Hashim Gumel. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci 1625 31. A duk sa'ad da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ga shirinmu na gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Gwajin DNA yana ɗaya daga cikin hanyoyi da masana kimiyya ke amfani da shi wajen binciken manyan laifuka ko gano ciwo da ake iya gado ko gano waɗanda ake takaddama game da asalinsu. Kai tsaye ana iya fahimtar cewa wane ne mahaifi ko mahaifiyar mutum idan aka gwada DNA ɗin shi da wanda ake tunani cewa shi ne mahaifin shi ko mahaifiyarsa. A wasu kasashen turai da Amurka 'yan gudun hijira da suka samu izinin zama suna da damar kawo iyalansu da suka baro a kasashensu na asali. Amma sau da yawa ana buƙatar gwajin DNA kafin a amince da wannan haɗuwar. Wannan tsari na bincike a baya-bayan nan ya tayar da ƙura a sakamakon yadda yake bankaɗo wasu sirrika da ba a taɓa tsammani ba. Na kaɗi matuƙa da na gano cewa yaro ɗaya kaɗai ne na wani jini daga cikin yaran uku da na ɗauka na haifa. A gaba kaɗan za a ji cikakken bayani kan mahimmancin gwajin na DNA da kuma yadda addinin musulunci ke kallon wannan al'amarin a cikin shirin da ni ramatu garba baba zan gabatar. To bari mu yaya labulan shirin da soma jin menene ma ainihin diya ne da abubuwan da ake iya ganowa da binciken. Da farko ga Dakta Yahya Abubakar Yabo kwararre a fannin binciken kwayar halittar ɗan adam a asibitin koyarwa na erlagen da ke jihar bavaria a tarayyar jamus to ne dai wani kundi ne da ke dauke da bayanan halittar kowane abin da allah maɗaukakin sarki ya halitta shi wannan kundin yana kunshe ne a cikin kwayar halitta mafi kankanci a cikin jikin mutum ko dabba ko kuma a cikin tsirrai wato cells kenan a turanci a yanzu fasahar zamani ta ba da damar da cikin 'yan awoyi kaɗan za a iya ciro shi wannan dna a ƙididdige shi kuma a fahimci saƙon da yake ɗauke da shi daga cikin saƙonnin da shi wannan kundin yake ɗauke da su sun hada da bayanai na yadda za a sarrafa ko kuma a ƙera abubuwan da suke gina jikin mutum misali ko kuma yadda shi jikin zai kasance kamar irin launin fatar eh, mutum ko irin gashin shi ko kuma kalar idanun mutum da dai sauransu a cikin wannan dna za a iya fahimtar eh, yanayin lafiyar mutum ko kuma cututtukan da zai iya ɗauka nan gaba babban eh, abin da ya fi shahara game da al'amarin shi wannan dna din shine yadda ake amfani da shi domin gane asalin mutum a ƙasashe irin amurka mutane suna yawan amfani da shi domin su gane asalinsu musamman baƙaƙen fata daga cikinsu waɗanda aka ɗauko kakanninsu shekara da shekaru daga ƙasashe daban-daban afirka yanzu sun girma amurka ba san asalinsu ba su kai tsaye idan aka yi amfani da dna ɗinsu za a iya gano cewa a wa'anne mutane na wani yankin afirka ke da irin wannan dna to gwaji ne da ke da matukar amfani wajen tabbatar da dangantaka tsakanin mutane a nan turai gwajin na da tasiri a lokacin da baƙi 'yan gudun hijira da suka samu izinin zama ke son ganin sun kawo iyalansu turan. sunana dr sahal muhammad rabiu ma'aikacin ne da ke zaune a birnin paris na samu gogewa da ilimi akan kwayoyin halitta na mutane na dabbobi na tsirrai da kuma kwayoyin halittar microorganisms kenan wanda ba a iya ganin su cikin wannan tsari na ilimi muka samu wani fanni wanda muke kiran shi paternity testing shi wannan wani gwaji ne da ake yi tsakanin ma'aurata idan sun samu karuwa na ɗa wanda ake kokari a fahimci a wannan dan da aka samu lallai wannan mahaifin shi ya haife sa ko ko akwai dai wani dan matsala wato akan ɗauki yawu ko abin da muke ce mai miyau ko ko a ɗauki wani ɗan fata da ke cikin bakin mutum wannan a cikin wannan abin gwajin muna kyautata zaton akwai abin da za mu iya ciro a jiki wanda muke kiran shi a kwayon halitta shine dna a ƙarshe kenan so a hakan muna amfani da wani technology da muke kiran shi pcr pcr shi a turanci ana kiran shi polymerase chain reaction akwai kuma na kusa da shi wanda muke kiransa restriction fragment length polymorphism wannan technology din ana amfani da su ne domin a kwatanta shi kwayan halitta da ke jikin yaron nan da kuma kwayan halitta da ke jikin mahaifin ko dai akwai wani alaƙa mai ƙarfi da ya nuna lallai wannan mahaifin shi ya haife sa ko ba shi ya haife sa ba idan muka samu a 0% yana nuna cewa wannan uba ba shi ya haifi wannan dan ba madalla to wannan binciken duk da mahimmancinsa ga kasashen yamma da ke kokarin shawo kan matsalar kwarara baƙi cikin ƙasashensu. Gwajin ya kasance wani abin tashin hankali ga wasu baƙi da shirin ya tattauna da su amma ba su yarda an naɗi muryoyinsu ba. Sai dai wannan mutumin da ya nemi a saka sunansa ya ce binciken DNA ya taka rawa a bankaɗo wani sirri da ya ce ya sauya masa akalin rayuwarsa baki ɗaya. It was a to find out that only one of my three children is biologically mine. All my efforts in risking my life. Na kaɗi matuƙa da na gano cewa yaro ɗaya kaɗai ne na wani jini daga cikin yaran uku da na ɗauka na haifa. na jima ina tunanin mafarki nake yi na jefa rayuwata cikin haɗari a zuwa turai da zimmar samar mana rayuwa mai inganci amma wannan binciken ya kassara ramar rayuwa to waɗanda wannan tsarin ke shafa a kasarinsu sun fito ne daga ƙasashen afirka inda ake da ɗimbin mabiya addinin musulunci akwai waɗanda a cikinsu ke da ja da wannan dokar da kuma neman a daina tilasta masa yin gwajin don haka ne na nemi ji daga bakin sheikh imam janaidu malamin addinin musulunci a kanan najeriya yadda addinin musulunci ke kallon wannan al'amarin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a dangane da dna abinda malamai suka ba da fatawa na halaccinsa ko ko haramcinsa to akwai bangaren da malamai suka halatta za a iya yin bincike akwai kuma bangaren da malamai suka ce bai halatta a yi bincike a wannan bangaren ba bangaren da malamai suka ce ya halatta a iya bincike shine abin da aka samu rudani a kai dangane da gani wato ɗa a tsakanin 'ya'ya guda biyu tsakanin iyaye guda biyu da suke jayayya kamar misali iyaye mata biyu sun aihu sai aka rikice wannan ta ce wannan nata ne wannan ta ce wannan nata ne to a iya bincike don a gane nasaban kowane ɗaya daga cikinsu domin a raba gardama sannan a iya bincike dangane da abin da ake da gardama a kai dangane da ɗa misali idan an haife shi sai wani da ke ne ya shigo ana ce ɗan zina ne ko kwaɗan ɗa ne na aure to wannan ma malamai sun ce a iya yin wannan domin a gano ɗa na shimfiɗi ne ma'ana akan dangana ɗa ne ga uba idan an yi aure ne aka aifi ɗan sannan kuma kamar mutumin da an san nasabansa an san mahaifinsa ba da a zo kuma ana sake yin bincike ba sabila da shi wannan binciken dai daɗa bayuwa zuwa ga kawo wani rudani ko wani rikici in dai an san wane dan wane ne to ba da a zo kuma a kama wani sabon bincike ba sabila da zai iya haifar da wani abu daban na fitina to kasashe dai da ke amfani da gwajin na dna na yin hakan ne domin hana zamba da kuma tabbatar da cewa waɗanda ke neman sake haɗuwa da iyalansu suna da alaka ta jini da gaske. Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ba mutu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. an gaishe ki ramatu garba. Masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zamu mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan tambayar mu ta yau. Menene ra'ayinku a game da wannan zanga-zangar sannan wani irin tasiri kuke ganin zai yi? Lambar dai kamar a kullum ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamu za mu share fage da kira wake kan layi daga Sokoto. na sokoto kana jin mu hello na sokoto kana jin mu ina jin ku wake kan layi kuna da da ko gangam to menene ra'ayinka kaji maudu'in namu na yau da zanga-zanga da matasa ke sanyi ta tsadar raya ko? eh haka menene ra'ayinka game da zanga-zangar ra'ayi na gwamnatin tarayyar najeriya kamata saurari talakawan najeriya hmm. saboda wannan zanga-zanga kowa sun Hello, na Sokoto kana jin mu? To da alamu mun rasa uh, layin wannan layin daga Sokoto. To daga Sokoto bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi a Kaduna. Na Kaduna kana jin mu? To har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku to. Wake kan layi? Ni ne da gaja su ta jihar Kogi. To menene ra'ayinka na jihar Kogi? To na ga da Allah wannan daga zanga ina kira dai in za a yi kiyaye talumana. Hmm. Amma ina kiran shugaban kasa tunubu ya yi ma Allah ya ma annabi. mai ne kawai ya kamata mai ya kamata sauko da shi talaka duk inda yake ko a cikin rami yake a nan zai samu sa'ida a nan zai samu komai da komai. to wani irin tasiri kake gani kuma zanga-zangar za ta yi to tasirin da zai yi abu biyu ne ana jin tsoro abun da yake biyo baya ne kawai hmm. yana da tasiri a yi shi a nuna mai abun da ake ciki talaka suna to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka yanzu daga jihar kogi bari mu lula jihar baucin yakubu wake kan layi daga bauchi na bauchi kana sauraron mu to har yanzu dai layin namu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma tambayar mu a yau ita ce menene ra'ayinku a game da zanga-zangar da matasa suke shirin yi a najeriya sannan wani irin tasiri kuke gani zanga-zangar za ta yi lambar dai kamar kullum ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to wa muka samu daga jihar kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana da garba Dina Sokoto a Najeriya daga nan jihar Kwara. A gaskiya muna goyon bayan mu wannan zanga-zangar. ina kira ga 'yan uwana matasa da mu to kanmu da kwarkwatan mu mu nuna rashin bacin ranmu da irin wannan abubuwa da ke faruwa wannan tsada a tsada abubuwa da ke faruwa a wannan a nan Najeriya. Ta yaya kake so wace irin shawara eh? zaka bayar ta yaya kake so matasa su nuna bacin ran nasu? To abin da nake so 'yan uwana matasa su nuna bacin ran su su to kwanto da kwarkwata su mu nuna bacin ran mu amma mu bi doka da oda da kuma gada mu yi abubuwa waɗanda ya zan na wuce gona da iri ko kuma abin da saba mu doka amma mu yi to dan duka in dai ba an dawo da tallafin man fetur ba ba wani abu wanda za a wa talakar Najeriya wanda zai ji sauki. Wani irin sakamako kake gani wannan zanga-zangar za ta haifar? To insha Allah mu fatar da muke yi dai in Allah so wannan zanga-zanga tun da ta limana ce muka mu matasa za mu yi to in Allah so za ta haifar da alheri. kuma ba za mu ba mu gurin wai wasu ɓata gari su taho su su kawo wata matsala ba a wannan zanga-zanga insha Allah za a yi ta lahiya ba kuma ƙari ta lahiya. To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Bello Garba daga jihar Kwara har yanzu dai layin namu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayi. Wa alaikumus salam wa muka samu akan layi. Wa alaikumus salam. Alina.

Ko kuke zanga-zanga ta lumana ko kuke kuka lumana akwai ɗan zama da gari banza. su ko su kurɗotawa da su wallahi su ɓanna. Na gode mu da Amurka umma malam Aljojon Kacin na wurin. Mun gode malam umma daga jamhuriyar Nijar yanzu za mu koma jihar Kaduna. Wa muka samu daga Kaduna? Hajji kira magana da ɗan Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kaduna. To Malam dan Asabe kaji ji tambayar tamu ta yau. To eh na ji menene ra'ayinka game da zanga-zangar to ni ra'ayina ne ya kamata a ce shugaban kasa da shi da 'yan majalisarsa hmm. sun yi kokari sun sabullo da wata hanya wadda za ta dakile wannan zanga-zanga da matasa ke kokarin yi hmm. an ce da na gaba ake gane zuhin ruwa hmm. ya kamata su dubi halin da kasar kenya take ciki a halin yanzu abu wasa-wasa ya fi karhin gwamnati to ba mu son a kai ga wannan mataki don Allah don annabi wani irin tasiri kake gani zanga-zanga za ta yi har idan aka yi zanga-zanga zanga-zanga za ta yi tasiri saboda wahala ya ishi 'yan najeriya hmm. ga yunwa babu kuɗi ga yunwa ga rashin tsaro akwai wata dabara da kake gani za a iya bi domin tabbatar da an kiyaye bata ah, gari 'yan eh, zaune gari banza masu bata al'amura to gaskiya fi sabilillahi sai dai in ba a fara wannan zanga-zanga ba domin ba uniform ke gare su ba ba wani cagi ke gare su ga fuska ba za su sare ne da mutane. To mun gode sosai malam dan Asabe daga jihar Kaduna kuma bari mu koma jihar Nasarawa wa muka samu daga Nasarawa. To salamu alaikum kuna tare da Garba Sale ne likita rediyo daga karamar hukumar Doma na jihar Nasarawa tsakiyar Najeriya. To muna sauraron ka malam Garba. To a gaskiya zanga-zanga nan da na san matasa suna so su nuna damuwansu ne akan matsalolin da ya tafi talakawa a kasar nan. Hmm. To amma mu a talaka musamman mu masu fita kullum mu nemi abin da za mu ci na yau na gobe sai abin da hali ya yi. Hmm. Gaskiya ma ba ba ma goyon bayan zanga-zanga. Hmm. Abin da muke goyon baya shine su fito su nuna damuwan da mu talaka muke ciki a wannan kasan. Yadda za a yi su shugaban kasa da gungoni da sauran duk wanda suke da makamai a hannu su fito su samu hanyar da za a samu sauƙin al'amura a wannan kasan misali yadda man fetur ya yi tsada abinci kullum yana hauhawa abubuwa da su rikice babu wani da rashin tsaro To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka kuma wannan shine kira na ƙarshe da za mu iya ɗauka a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. masu sauraro a saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba da haka ne muka kawo karshen shirin namu na daren yau talata sai kuma zuwa gobe da safe idan allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta ba da umarni sai mr cheng da ya sada mu da ku daga nan birnin washington dc ni aisha mu'azu nake muku sallama salamu alaikum